ku biyo ni banku. insha Allah bidiyon mu ne za mu nuna muku wata hanya wacce za ku je ku samu wani sabon token da ake ba da airdrop ɗin shi kimanin ƙwaya miliyan talatin ga duk wanda ya rijista da su wannan token ba wani token ba ne illa token mai suna metamask saboda haka a halin yanzu ana ba da airdrop ɗin shi kimanin kwaya miliyan talatin ga duk wanda ya rijista ku biyo ni kamar kullum zan ajiye muku link a ƙasan wannan bidiyo a description da kuma comment wanda za ku click a kan shi zai kawo ku telegram channel ɗinsu kamar haka da ya kawo ku za ku yi join kuna join zai buɗe muku kamar haka da ya buɗe muku kamar haka wannan shine rubutun farko da za ku so magani what can this board do Ga shi nan jawabi ne na yanda shi wannan board ɗin zai yi ma'ana yanda za ka yi amfani da shi kenan kana ganin wannan Ga shi zai nuna maka start rubutu zai nuna maka a ƙasan wannan rubutun zai nuna maka wannan rubutun na start da maka wani rubutu na start kawai za ka click ne a kan shi ok da kaya click a kan shi shikenan zai kuma watso maka wannan rubutun gashi nan zai wuna maka metamax airdrop round 2 ma'ana airdrop ne na metamax kashi na biyu gashi nan network binance smart shi ne network din shi wannan token ɗin na metamask gashi airdrop 2 trillion metamask za a bada airdrop sa kimanin ƙwaya trillion biyu wanda kuɗin shi ya kai kimanin 1 million dollar ma'ana ya kai kimanin dala miliyan ɗaya darajar shi kenan sannan abinda za a ba duk wanda ya rijista shine balu 30 million metamask ma'ana za a ba bada metamask kwaya miliyan talatin ga duk wanda ya rijista idan kuma kai referral ma'ana ka kawo wasu 10 million metamask ma'ana za a ba da metamask miliyan goma ga duk wanda ya kawo wani ma'ana wani ya rijista ta ƙarƙashin ta ƙarƙashinsa ma'ana wanda ya yi amfani da referral kuɗinsa ɗinsa ko kuma referral link ɗin shi ya rijista to duk mutum ɗaya in yi wannan rijista za a ba shi miliyan goma na metamask sannan ended shi wannan tsarin na airdrop round za a ƙara shi ne 20 December 2021 ma'ana 20 ga watan December 2021 za a ƙara shi wannan airdrop ma'ana 20 ga wannan watan da muke cikin December kenan to distribution raba shi raba shi raba shi ma'ana idan ka inda za a raba kowa ya samu din shine aka ce immediately nan take za su yi ko kuma within 72 hours ma'ana inda ka gama register za su iya baka wannan miliyan talatin ɗin nan take ko kuma daga nan lokacin zuwa awa saba'in da biyu kusan kwana uku kenan gashi unlock token ma'ana za a unlocking ɗin token ɗin ma'ana za a iya ba dama token ɗin da ka samu kenan a yi unlocking ɗin shi ta yadda za a iya kamar siyar da siyarwa kenan a ranar nawa ga wata gashi april 1 2022 ma'ana ɗaya ga watan april ɗaya ga watan hudu kenan 2022 to ga shi hanyoyin da za ka bi domin me ka samu wannan airdrop ɗin ga shi nan suka ce a na farko join our telegram group za ka yi join ɗin telegram group ɗinsu o a group 1 kenan ko kuma telegram group 2 ɗinsu za ka yi join sannan na biyu join our telegram channel za ka join ɗin telegram channel ɗinsu na uku follow us on twitter za ka biyo mu a twitter and retweet the pinned post sannan za ka ƙara retweeting ɗin pinned post ma'ana post ne wanda suka yi akan shi wannan shi wannan yanda za a bada wannan airdrop ɗin to za ka ƙara yi retweeting ɗin shi ne sannan za ka subscribing ɗin youtube channel ɗinsu shikenan shine abin da za ka yi in ka gama za su buƙaci ka ba da wallet address ɗinka na bnb smart chain za ka ba su shikenan a za su iya turo maka wannan mallan talatin ɗin kai tsaye ko kuma bayan wani lokaci kamar yadda kuke gani to bacin kai kai akan wannan start ɗin shine za su watsa maka wannan rubutun da ka karanta a ah, gashi nan still cikin karatun za ka gani free sale yadda tsarin yake na token ɗin free sale za a soma shi ne 25 ga watan Nuwamba zuwa 24 ga watan Disamba na wannan watan da muke ciki amma wannan da za a bayar a free sale gashi nan nan price akan wannan 0.00 gashi nan har wajen ƙwaya bakwai sai 2 sai public sale round 1 shi kuma 25 ga watan Disamba zuwa 24 ga January shi ma ga ma wanda za a siyar a wannan public sale round 1 din ga kuma akan farashin shi kun ga 0.00000004 kun ga me ya ninka kenan ma'ana in mutum ya siya tun a pre-sale in yayi in ya siya pre-sale Sanda za a yi a public sale round 1 kun ga shi za ta ninka kenan haka kuma public sale round 2 shi kuma akan 0.0000006 shi ma zai tashi sai public sale round 3 shi kuma price din akan 0.0000008 shi kuma akan haka za a public sale round 3 shi kuma a 25 ga watan February a 2022 zuwa 24 ga watan March za a yi. To, saboda haka bacin ka gama karanta wannan abubuwan shikenan ga yadda aka rubuta getting start za ka gan shi a ƙarƙashin shi wannan rubutun saboda haka sai kai click kan shi da kai click kan shi shikenan za a aiko maka da wannan lambobin a ce please enter the captcha to continue wayan nambobin da kuke ganin su ga su nan a blue to za a aiko maka da su ga an watso maka su to ana so akwai wajen rubutu sai ka rubuta su kamar yadda kuke gani gashi nan HB1 FB3 gashi nan sai ka rubuta kai ma ya danganta da yanayin lambobin da aka aiko maka sai ka rubuta kana rubutawa shikenan a ah, sai ka danna okay za su ƙara watso maka wannan rubutun ga shi nan sun watso maka shi to akwai wanda aka rubuta next ga shi nan sai aka please click on next button and the following this, uh, this steps ka yanna next sannan kuma ka ka biyo abinda ka biyo matakan da za su biyo baya ma'ana ka yana next sai kuma ka karanta me za a ce maka kai shi da ka yana next an ce you need to join our group 1 or group 2 and subscribe our channel to continue if you have already joined the group please chat metamask on group And I like yi join them channel group 1 kuma group 2 ɗinsu Like subscribe and then channel a channel ɗinsu to saboda haka ka danna sai can click akan wannan akan wannan group 1 da kai click akan shi zai kai ka me channel din su da kai ka channel din su za ka yi join in ma nuna maka ya cika sai ka kyale shi sai ka dawo kai click akan wannan group 2 din da kai click akan group 2 din a shikenan shi ma zai kai ka shi wannan channel din tasu da ya kai ka wannan channel din tasu to shikenan a sai yi join in kai join sai ka dawo kai click akan wannan a ah, channel din da kai click akan wannan channel ɗin shikenan in kai join shine kamar kayi subscribing ɗin channel ɗin tasu kenan sannan sai ka dawo a ah, sai ka rubuta metamask da ka rubuta metamask a ah, in ka dawo sai ka ƙara komawa wannan group 2 din da kai join sai ka rubuta metamask a cikin group ɗin sai ka yi sending da ka yi sending sai ka dawo sai ka yi click akan one sai ka yi click akan next da ka yi click akan next shikenan za a watso maka wannan rubutun gashi nan za su ce maka you need to follow our twitter and retweet the same post saboda haka akwai buƙatar me ka je twitter group ɗinsu ka yi following ɗinsu na kuma ƙara retweeting ɗin wannan pin post ma'ana wannan post ɗin da suka yi posting saboda haka sai ka je twitter su ka yi following ɗinsu sai kuma ka yi retweeting ɗin wannan ah, post ɗin da suka yi posting da ka je ka yi in ka dawo sai ka danna next gashi nan kamar haka da ka danna next shikenan za su ce fill your twitter username za ka saka twitter username ɗinka kenan ni kamar yadda kuke gani gashi at madalla tv ne twitter username ɗin idan ka saka ka danna okay sai su ce you need to subscribe to our youtube channel to continue saboda haka sai ka je ka subscribe din youtube channel din kafin ka ci gaba nan ma sai ka je youtube channel din sai ka click akan wannan youtube channel din ne wannan blue din da aka rubuta youtube channel sai ka click akan shi ma da ka je sai ka subscribe akan youtube channel din su kana dawa sai ka yi next za su ce write your youtube username below to continue example abc123 ma'ana ka rubuta sunan YouTube ɗin da kake amfani da shi a ƙasa kafin ka ci gaba ma'ana in dai ka da Gmail kana shiga kuma YouTube da ka shiga daga ɓangaren dama na saman wayarka daga sama za ka ga suna wanda sunanka ne da ka yi amfani da shi wajen buɗe wannan Gmail ɗin saboda haka shi ne ya zama username na YouTube channel ɗinka saboda haka sai ka rubuta wannan sunan da kai amfani da shi wajen rubuta gmail wanda a saman youtube in ka shiga za ka ganshi daga ɓangaren dama kenan na wayar da ka rubuta kenan sai ka da sun maka makin bacin ka rubuta ka aika sun maka makin to sai kuma za su buƙaci ka rubuta a ah, wannan address ɗinka smart chain address ɗinka saboda haka sai ka je trust wallet ko metamax ka je ka kwafo a wire address ɗinka na bep 20 da ka je haka shi sai ka zo ka yi festing kana yin festing shikenan za ka sun watsa maka wannan rubutun cewa congrat you have just completed all the steps you receive 30 million metamax purchase it will proceed as after being checked and have our approval ma'ana suna taya kamar na na kammala wannan aiki da kai sannan za ka samu wannan metamax ɗinka kimanin miliyan talatin bacin sun gama tabbatar da shi wannan abin da kai sun tabbatar eh haka ne babu matsala sannan suka ce za ka iya amfani da fararen ɗinka domin mai hagayyaci wasu domin duk wanda ya shigo ta ƙarƙashinka ya samu a duk wanda ya shigo ta ƙarƙashinka za ka samu miliyan goma na shi wannan metamax ɗin yawwa to bacin sun maka wannan saƙon ka gama karantawa to shikenan sai ka fita za ka iya bari kamar bayan kwana ɗaya ko kwana biyu haka sai ka shiga trust ɗinka da ka je ɗinka yawwa yawa sai ka je transfer ɗinka kamar haka da ka je ka buɗe ta sai ka shiga nan wajen wannan maɓallan da ka shiga maɓallan nan sai ka tafi ƙasa da ka je ƙasa da ka je can ƙasa gashi nan al custom token sai ka shiga nan da ka shiga nan wannan network ɗin sai ka canza shi daga ethereum ya koma smart chain ka canza shi daga ethereum ya koma smart chain shikenan sai ka yi pasting na contract address na shi wannan token ɗin na metamax da ka pasting ɗin shi kamar haka shikenan za ka ga sunan shi ya fito metamax ga symbol ɗin shi metamax ga decimal 18 saboda haka sai ka danna wannan don ɗin da ka danna wannan don ɗin kenan sai ka ɗan jira ya gama sacin kamar yadda kuke gani gashi yanzu ya nuna min ni tati miliyon ɗina na registration da aka bani in ga gashi nan kimanin miliyan 30 na wannan metamax ɗin shine a registration bonus kenan a wannan airdrop din da aka bani ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku na sha like wannan bidiyo I would.